shekara dubu ɗaya da da arba'in da hudu wanda ya dace da yammacin bakwai ga wata bakwai ga wata watan hudu lafiya dubu biyu da ashirin da hudu insha Allah za mu karatun da na yawa kan gajiya kamar yadda aka saba da shi ne muke yi muna cikin suratul harafi, yau karatu da dama har mun ka inda Allah madaukakin sarki ke bayyana muna waɗanda wasu koma bayan Allah suke kira daɗa kuma kana ko wasu salihan bayi ne ko wasu muggan bayi ne kowa ne suka kira ibadun amsalukum wasu bayi ne kan farko don haka Allah ya ce ba da uhun ba ta jibo da kuma kiraye su yi haka kuna kaddara amfani ba da ta jibo da kuma karba muku kuntum sadiqin cewa in kuna iya cewa masu gaskiya ne aka ce wa haza amru ta ajibin wata bikiti ai uduhum fi jambi nafi aw dafi darri in kun su sadiki da bidawa annaha hadiya in dai alloli da kira su sai muku ruwan sama ko su tun kuɗe muku bari, ko su fara muku da bala'in alloba ko fitintinu cikin ƙasa in dai allola na suna iya ceto gobe lahira ku fara ceton ku tunan su yi da su cikin matsaloli Allah ce ba wani dalili na kira su wauta ɗaya, sai aka ce amurta ajibin na aka, akan ba su ya kawo su. wasafi da kokarwa saboda wanda ya kira bai ji zai gani kace mai ya tsaye taimako da Allah ne ai ma'ana nau'i ne na sawa. da kuma tsaye da kuma tsarewa mutum ya ya yari abu yana tinkaho da shi yana hala a bayan shi wannan abin bai wahala da suka kai ba sai Allah ya ce alahum arjulun ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا Ubangiji mana kuci zarce ce a tambayi masu gumaka. alam suna da da suke da su. Kaga wannan nau'i ne wani zargi bayan wani zargi. كذلك ما بعده من الاستفحان هكا دكتن بيت التبيو بايا دكتن قريب دون دوكان زكاة تنسولي دليل ان باس إياه بيتوا يجي هل لهذه الأصنام شو أن لقوما كان لكي كرافوما بايا الله أم لهم أيدي من ko suna da wasu hannayen da suke kamo da su da suka gani suna iya jawo da wani alkairi da hannuwan nan ku su kuɗe muku sharri da hannuwan nan Allah ya ce a tambayi masu bautar su bayan wannan Allah ya sake cewa shin amlahum ayunun ko suna da wasu idanuwa ne yubsiru da gada suke gani da ita wanda suke tubsiru bi al ashiya suke gani abubuwa da su da cin cin da aka bauta musu koma bayan hannu. tambaya ta hudu Allah ya ce amlahum azanu yasma'una biha Koko suna da kunnuwa ne waɗanda suke ji da waɗannan kunnuwa suke jin wasu abubuwa da sautukan da suke bambancewa tsakanin kyakkyawa da mummuna malum ma suka ce wal garadu bayanu jahali ana so ai amfani da wannan tambayoyi saboda jahilci su ya bayyana wa tasbihu uqulihim da kuma wautar da hankulin su ibadatu ibadati cikin bauta wasu waɗanda suke kandararrun abubuwa la tasma wa la tufir wa la tuguni an abin hashiya ba su aji ba su gani ko ba su wadata ta mai su da bi na sharrin duniya da lahira ko na alkhairin duniya da lahira da yana faƙadatil hawasiya saboda ko ta abubuwan da aka mutu da su a je a jawo amfani ba ba ki dushe malum ba su kashi wanda ya rasa abu la yi ba zai iya bayar da shi ina wal insanu afdalu bi kathirin min hadhihi al-asnam mutum ya yi waɗanda ka. nesa nesa ba kuka ba bi wujudi al-aqli wal hawasi fi saboda shi mutum yana da hankali yana da hannuwa yana da kawahu iya gashari yana iya jaye jikinsa yana da baki da yake magana da shi wanda fa kaifa yaliku bil akmal kenan inda hankali ya zai ya zai dace ga mafi daraja al asharafa mafi daukaka an yi shi da gida shi da mafi ibada na kasir adaran ko kuma al adawani ita yana yi dauka adaran mafi kazanta adawani mafi zama kafa kasa ba da ya kadar ya zai yi ga mutum da Allah ya masa mala ya ji wa kada karramna da Adama, mun darajar ya Allah annabi adam mun ɗauka darajar filbari wal bahari Mu arzuta su da dada da abubuwa daban-daban Allah ya ce wa razaqana hum min at-tayyibat wa fattarna al'adu. ard kaga za a yi da mutumin da haka yayi Allah ya mai bayar da in ya ka dawo a jira sun sama kuki ko yana sun sama wani mafarki ya ce shi kai kai shi ka jawo mashi alkhairi ko shi ka zo ka bai shi yi wannan abin ba ka mawa ka ci. yadda aka ce wal insanu afdalu bi kathirin min hadhihi al-asnaf mutum ya yi waɗanda kuma ka daraja ne wujudul akali wal hawasi bi saboda samun hankali da kirar da cewa ga mai kyau ne mara kyau ne da kuma gaban da ake boci da su kenan ya yadda bai dace kenan ba da mafi cika mafi daraja ya shiga su da bauta ne ka tantance wanda ya yake mafi zaman kasan hadisi bai sare maka ne cuta bai jawo maka ne amfani allazi la yuhissu min fa'idatu abada wanda ba a cin wani amfani da gare shi har abada la fi jalbi manfa'atin ba a gani amfani da wajen jawo alkhairi wala fi dafi madarrati haka nan ba a gani amfani da wajen tuno da cuta saboda ba ya wannan Allah ya wautar da masu kotar da zuwa da ba Allah ba na dauri na yanzu masu shi ana ana magana da kudin shan da suka bauta ba lata da za ta manata su tage su ba bayan Allah suna jin neman biyan bukatu yanzu ma akwai irin waɗannan abubuwa akwai masu tsallon hoto masu zuwa a yi musu zobe ko a yi musu wani abu a je a sa cikin ɗaki su aje saboda kuɗi ko wata kariya daga wasu ba su wannan su yi wani Allah ko ma ba na Allah su na masallaci daban Allah su da ke jawo musu amfani na daban wannan shi ma haɗa Allah da abokin tare da shi kuma Allah ya yi magana cewa la su shi su bi shay'an kada su haɗa Allah da komai wajen da tawakkalin su da son ku da tsoro kada su haɗa Allah da komai ba masu ɗalin bozo kaɗai ba wanda ya shigar da mutanen da ke rikin wasu dalilai da suka riyawa babu magana su da ma wali na gaskiya suka yi da kai su abubakar bin su yi umar bin sabbar saboda wannan duniyar na adam ya ke da wani ya Allah da amma sai ya yake shedan din da ka abu da ya ka kai abin da ki fada shi shi ka yi cin da shi hankalin ka ko ba layin ka ko sai ga wasu wasu suna gudane-gudane kan hanyoyi suna kira wasu waɗanda yake ba Allah ba wasu mutane ne da basu san kuma ba gane su kuma ba su gane su da tashin kiyama wannan Allah yana wautarwa ga waɗanda ba su yi wani shiga da yan shiga sai yi da kira wani wanda ba Allah ba saboda na yi ne babba ga Allah in yana daga cikin zurfan da bai yi yaƙewa ba shi ya yi shirka Allah la ya ga zuwa ya shirka Allah bai ya yi shirka da shi amma duk abin da ba shi ba Allah yana yi hankuri ba wa ya tuba ya yi wutan da shuka shuka sai an tuba ma Allah an dawo daga bari su sannan Allah ya ce gafara sai Allah ya ce a gaba a kan makalla إن ولي الله الذي نزل الكتاب نعم وهو يتولى الصالحين. دعني وانا أقول دور الرسول آية الله يقول ربي kirayi waɗannan abubuwan tariya da kuka sanya ma Allah ai kullum ya Muhammad mu ce mu ja mara ani du ku kirayi kun akan nan wastansaru to ne me su ko mana wasainu biha alayya kace su hada kai da gumakan nan su kulla ma kai sun baki ni sannan ku kulla mini kai di talatin jiro kada ku yi min jiki ai zulu juhudakum antu wa hum bil kaidi bi hada kokarin ku da na gumakan ku shi kulla min kai bi hakin aza wal madarrati bi da riskar da cutarwa zuwa gare ni wala tun hiloli karfata aini kada ku yi min ko da kiftawa gare ni fa inni la ubali bi ban damu da ku ba annabi ya faɗa min masu gumaka bai damu da su kuma bai tsoron su don me yasa bai tsoron gumaka saboda dogara ta ga Allah bi itimadi Allah saboda dogaro na ga Allah da ni kuma Allah ya yi karin gumaka da masu قال الحسن حسن rasula ya خوفوا sun tsoratar da سورة Allah da waɗannan gumaka da ke lalle ne za su same shi da rashin hankali in yana ambaton su da shari'a in kana cewa ka abi waliyai alƙaliki Allah masu bin shi in ka yi mota ka ta yi washi cikin lafiya su da haɓa ai mun ce rubiya ka taɓa waliyan mu mun san waliyai suna samu ne da da shari ba su yarda da Allah ka yi su ka yi da haka wannan shi ne abin da mutane maka su karɓa ce wallahi ba ka bar zagi abin da kuma ka gana mu ba tabban suna samar da hauka ga ka a saukar da wani bala'i fa mara hu ala ya Allah kuke sarki ya umarce shi an yi yawan bizalika ya neme su da su kawo haɗin kai su da kuma kan kulla mai kai ne bai damuwa saboda ni saboda dogaron shi ga Allah shi yasa Allah ya biyo da wata aisha ka ce musu inna wali Allah wanda an wanci al'amari na shi ne Allah wani Allah allazi nazzala al-kitaba wanda ya saukar da littafin al-Qur'ani a inna allazi yatawalla nasri wanda ke jiban da taimako na wahibi da tsare ni huwa Allahu allazi nazzala al alquran wanda ya saukar da alquran ya kai kuma ba ni kadai ba ko ko yadda wannan salihu shi ne ke bantar mutanen gidi a birni ko kauye cikin matsala ko cikin yalwa Allah madaukakin sarki ya ce annabin ya bayyana tauhidi ya bayyana komawa shi ga Allah ya bayyana dogaro shi ga Allah ya zama wajibi ga mabiyansa su mai da dogaro shi ga Allah wajen da arziki ko mukami su mai da dogaron su da Allah wajen da kura yi wa fara'o'i ko kuma jawo su na da aka a cikin sai a koma ma a bar da ne kowa sai a sa ce a jiro ba Allah saboda in wani mutumin jiki aka ba ku sun jagorori Allah na yi mutum da ya da shi shi ne aka ce shi Allah jimanci bayi na gari shi a kan yadda wallahi ba da wasu salihin ya kan jimanci bayan salihai bil da tsaruwar sa'ayi da karfafawa Kuma wani waliyuhum fi dunya kuma shi Allah nan shi ne majimanci al'amarin suna duniya wa la asri fi zalika in ka dogara ga Allah ya ishe ka duniya da lahira don Allah ya ji sallallahu alaihi wa sallam man kana yuridu an yakuna aqwan nasi fa yatawakkal ala Allah duk mutumin da ke so ya zama bi karhin mutane ya dogara ga Allah a dogara ga wani wanda ba Allah ba sai rauni ne ya bayyana kuma wata rana sai rauni wannan da ya dogar da shi ya dogara inda mutuwa ko da kasawa ko da rowa ko da rashin lafiya amma dai tabban kudu wani sai ya garauji ne wata rana sai bukata ta taso tana da faɗan abiya ne ga ta biya ba don haka yan uwana musulmi karfafa imani mu da Allah da dogaro mu gare shi da soyayya mu gare shi da da'an mu gare shi da ƙaunar mu gare shi saboda shi an da komi da kowa ya kore maka ba mai amsa ya hana maka ba mai basu don Allah amma dogaran bayi mu'minai mushrikai su kuma kuma kaya da ya shi ne da su sai su rayuwar su cikin wani su walakanci sai su da faɗi ba cika ba Allah ya ce والذين تدعون من دونه والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وأن لا نصر عن شيء أو الدعاية بقى من شدة أجل الصبر الله يجي والذين تدعون وأن تكون كرا من دون الله كما بان الله لا يستطيعون نصركم بس يتدعون الله يلا جيني لي قرأي جامعة حتى الله Ake girma shi wani kashi shi ka za ka arziki shi ka za ka dariya girma ba ta nan duniya ta lahira Allah ya ce lahira ta biyu na nan ba su iya taimakon taimakon naryawa ɗaya ne amma babu shi a aikace a gari a kasa babu yace bayan haka wala an su san biyan su kuma ba su iya taimakon kawo aka ce kararrahu bi bayyana zai ya bayyana mana anna ma ya abudu na abinda suke bauta ma koma bayan Allah la ya wa la ba ya amfani ko ba ya shi in ka kima ibada bai komi in ka yi wa kuma babu sakamako daga gare shi bai ce ma ya gani ya gode bai ba ka sakamakon wannan girma saboda baya babu shi abinda babu da babu ko baya ba ji da shi ilahi wanda bai da rayuwa bai da hankali da kaza a yi duniya ba da haka ji wani bai rayuwa ai annabi sallallahu alaihi wasallam in mun zo makabarta cewa ya kai mun ma maka addu'a har da shi shugaba halitta ai cewa an sai ai salati da shi salati ko neman daukaka ne daga Allah shi ma ba shi a roƙe shi ko yan uwan mu daga kuskure a bani don Allah da annabi kuskure na don Allah dai ake yi ibada amma ta hanyar shirya annabi aka ibada na amma ba a cewa don Allah da annabi haka nan don Allah ta yayin don Allah da annabci na kuskure ba a gwama Allah da kowa wajen da ya kamata a girmama Allah ko Allah da su amma wajen da'a Allah yana cewa addinin Allah wa addinin wajen biyayya saboda da da'a ga Allah da da'a ga manzo Allah abu guda saboda shi manzo Allah bai umurni sai da abin da Allah ya umurni shi shine nan aka ce an nana ta wannan Allah ce wa in tad'uhum ila al-huda in kuka kiraye su zuwa wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u hmm. wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun Ubangiji madaukakin sarki ya ce wa in tad'uhum ila al-huda in ka kiraye su zuwa ga shari'a Aiwa wa in tad'u hadhihi al-asnam in ka kira waɗannan gumaka ila al-huda zuwa ga shari'a war shadi da sanin daidai la yasma'u du'a ba su jin kira fadalan an mata adad an al masa'ala balle a ce su yi ba a kira ma ba su karba balle a ce su yi wani imdadi da kawo a agaji ko guda ba su yi wata ramu Allah ya ce min babin abin nan nakkasawa wata ramu za a gane su yanzu ne Ba su yi don kwala kwala gidaji ko kuje ba su kore maka ga ido turu turu suna kallon ko kayan daji turu amma ba su gani don mi don idanun suran ta daina ai wata ramu yi ta gidu na ka yuni tsawara takan gane su suna kusantar ka da wasu idanu waɗanda aka suranta ka an na hana biratun ka ce idanun masu gani ne kwala-kwala wahiya jama'atun alhali sandararrun abubuwa ne la firu ba ta gani komi da an na lahun suratul ayuni saboda kamannin idanu na an sai musu wahum layar ya fi hashe an ba su gani komi da wannan idanu wannan wani magana ne da Allah ya gwada nan kasar kuma a ido kan an yi amma ba su gani in za ka tsole idon nan ba za ka ba zai kare ba shi ya sa jiya zai labari yara biyu na ansar su yi zuwa suna ɗauka gumaka da dare suna fassarewa su ji su ya biyu wutar da su har suka kai da gungin sabon gudansu ba su gino amur bin jamai sai shi suka ce bari su fara mai da hankali hankali sai su shafa mai tashi su dauke shi birki ce su aza kai mai kasa mai da fa'a wani sa su bidiyo ta kashin kana yana ga a shekar daga na ɗebe mu wanda ya ba mu lafiya ya za a yi wanda abu na girin wani ya ce wa sarki yau da zan ga wanda ya zini wallahi abin da za a yi kamar Allah zai zai ya ta su tafiya sun a cikin dare su ka tafiya su sun girma ba saboda saura ɗauka su tafi je su fakkare su kama kuna abin su amma shi da suka ce bari su she an fa she an sannu sannu ko Allah ya ka hankali ke da sai suka sa mai tashi sai sai ya wanke ya sa mai ta afarani ya sa turare da afarani zai yi wasiya turaye duk yai yi kamshi zai sake mai sai na da aji suka dawo suka dawo da yau rana an kai daidai da an aje ma gunki ta kofi an kace in dafa ina kan ka kare kanka masu bi ma shafi da kanka sai suka dauki da takobin suka hada da suka karma wuri da wuya gunki suka kai suka hada da da wani kare matacce suka kada cikin bota sai suka tsaya da zai ko da ya bude raki yi su jala babu abin da aka wasu jala mai gida ya shiga da cikin bota shi ne ya gani harkar da anya abin ga inda na kwarai na ina ya rera a tallahi laukunta a ilaha mustadan lam takuwar kalba jami'an fi tsarai ya fita ita ma'ana wutar da kai ya tunanin da Allah guji a inda Allah kake abin bauta ba ba isko ka kai da kare da mataccin kare cikin ya gwai guda ba an zura ba cikin rami wannan abin bauta ka ta yawa yanzu ya shaidi annabi Muhammadu manzo Allah ne Allah kuma abin bauta ne musulunci ne ke saka ya juri jihadi ranar yakin hudu aka yi mutuwar shahada sai ka aka cewa shadidun fil jahiliyyah shadidun fil islam ba ta wanda kowa sananin sahaba in yana jahili in ya musulunta mu gane kowa in ba da kokari Allah ya sa mu zama cikin masu kokari cikin al'amarin musulunci to shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace kujil afwa kai annabi بالعفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين الله يجزي كل الأقوال ay umira lahu amrun lahu alaihi salatu wa salam wannan umarni ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bi makarimin akhlaqi da umurta da kyawawan halaye ay kus bit tafsir al yasira karika tare da sauki a karki mai sauki cikin mu'amalolin mutane mu'amalolin mutane akwai mara daɗi akwai mai daɗi wanda ya maka mai daɗi ka karka wanda ya yi maka mara daɗi kuma ka yi rangon ka kauta kai Allah ya ce ka kauta kai saboda ni saboda bayi wajen mu'amala mu'amalatar mutane da rayuwar za ka samu mai kaushi mai ladabi mai biyayya mai daɗi da mai barci da mai ɗaci duka a kai da haka muke kamar itacen nan na duniya muna da lemu cikin zuwan da muka sha mu daɗi muna da faru wanda an ɗan barci barci muna da biya wanda a da dashi dashi muna da matsatsi ban dashi gaba da haka muke wannan ya aka ce annabi wajen mu'amala dai ba ya riki abin da ya sauka na halaye ya sauki halaye na gari waɗanda suka yi daidai da manyan halaye makarin Allah ya ce mai kada ya rama sharri da sharri an shi an taɓa aiko mala'ika jibril ya ce inna Allah ya amuruka an ta ko an man maka. Allah yana umurta ka yi rangwame ga wanda ya cuce ka wata wudiya man haramata, kuma ka bai wanda ya samu ya hana maka wata sila man kada ka kuma ɗan uwansa ko abokinka ko wani naka da yanke da kai ka bi shi da ba da min ce faruwa in ya kawo maka wasu illoli ka ba shi hankuli ka ci gaba da ci gaba da saboda al-mu'minu alikum ma'alum mu'mini alikum wanda ke haɗa kai na da mutane ma'alufin wanda ake haɗa kai da shi ya ce wala khayra fi man la ya'lif wa la babu alkhairi cikin mutumin da ba a zama lahiya da shi bai iya zama da mutane babu alkhairi don haka sai aka umarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya riƙe abin da ya sauƙaƙa cikin mu'amalolin shi da mutane قال ابن كثير ابن كثير يقول وهذا أشهر الأقوال wannan ita ce magana ta kuma girma cikin maganganun ma fassara cewa ana nuna annabi ya ɗauki abubuwa halaye masu sauƙi ya yi mu'amala da mutane wallahi ta'ala a alam sai Allah ya ci wa amur in urfi kai umarni da abin da aka sani shari'a ma'ana kai umarni da abin da ka sani mai kyau ne kaga an bar shi ka ɗora mutane a kan ma'ana bil Musa wal jamil mustahsani min al aqwali wal af'al kai umarni cikin jama'a ka duk abin da ka san ma'arufi ne mai kyau ne kaga wani bai yi shi ko kaga mutane ba su yi shi ba mu umarce su dashi wannan wani ginshiki ne na tsayuwa a addini al'amur bil ma'ruf shi na Allah yake nisha wa kudu lin nasu hukun gaya ma mutane mai kyau ma'ana ku faɗa musu abin da har ne, ku bayyana musu abin da baya da kyawu cikin makarantun shi na Allah yake cewa abin nan hudu ila da rabbika bil hikmati wal mawizati al hasana kai kira zuwa ta hanyar ubangijinka بالحكمة بالحكمة فكان لم يتعرضوا مع سمع أنا مع سيئوا يا ya yi umarni da فنن أي مريد أبين أكبر مشي أتحنى أجل kaga wannan abin Allah ya yi ta kira ga wanda saboda jin shi ne na tsaye al'umma in babu amur bin mutane da Allah ya yi shi ya yi shi daban daban inna lil ibadi man idza aganaitu asartu alayhi dinan cikin bayina akwai wanda in ni wala kun shi na lalata mai addini wani yana da wadata bai ya da bisa ta ayyacinta da shari'a musulunci sai an bi ana ta gyara sai an bi ana ta tsarewa ana wa'azi shi yasa Allah ya ce in ka jiki mai sauki cikin halaye mutane to gari ka umarni da abin da aka sani na shari'a halaye na gari almustahsani wanda yake fitacce min al da daga zan cikin mutane wal af'ali da ayyuka wa arif da kauda kai anil jahilin da jahilai la tuqabil as-sufaha bi ka fahihim kada ka rama ma jahilai da kai maka wauta da irin abin da suka ban ulum alaihi mana ihilum alaihi kai aburi a kansu kada ka rama da shak babban mai tafsiri na kurda ya ce wa hada wa in kana kitaban li nabiyhi alaihi salatu wassalam wannan maganar da Allah kai cikin wa aya mai daraja ko da yake da annabi aka magana wa huwa ta'adibul li jami'i qalbihi wannan ladabtarwa ce Allah yake ga dukkan talibai ke banci musulmai da ke karba umarni Allah da hannun Allah ya ce kuma ba mamaki wanda adda ladabi yau ko jiya ko shekaran jiya ko ya jima yana da wani abu ya taɓa zuciya sai ta hanyar zaburarwa ce da ne Allah ya ce su ya hana ku ko ma yanzu gangan ma إنه سميع عليم Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa in ma yusiban naka ya Muhammad ta'ifun min ash-shaytan ko dai wani shafa na daga shaytan ya same ka bil waswasati ta hanyar da zai samu ka waswasi wani yaran ma wani yayi ma walakanci wala ya daukan mai mataki wa tashkiki bil haqi ko kuma ya sanya maka wani waswasi ya sanya maka kokanto da gaskiya Allah ya ce in ka samu idan don mutum yana iya samu wannan tunani yana iya tuwo mutum na da wanda ya fi ƙarfi nai da kuma wanda ya fiya wani lokaci shi zan zai tuwa ce ma wa halitta Allah kuma bi tsada girma Allah ya yau shi ya faru kuma yanzu ina ciki, sai ka ce su bi subhanallah la ya'rifu Allah illa Allah don mai risala ya ce la yablugu kun a wasifun masu sifan da ba su ya kai hakikan ba Allah ya tajiru al wani bi ayatihi wala tafakkaru yatafakkaruna fi ma'i ibadi amma ba su da tunani ga hakikar da Allah da shi ya kawo ma wai wa ya hadisi Allah ta haka an kai kawai maza maza ka ce subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah ga wani bawa ya tambayi ina na shi inda yake kan ya faɗi alal arshi tsawa bisa ga arshi ya daidaita daidaita da sun dace to sannan shi dan yana ya zo ma wasu wafi da abubuwan da kake ya su kuma ya zo ma da wasu abubuwa lalatattu cikin zuciya waɗanda ka fi ƙarfinsu ya kawata ma sharri da wani ɗan'uwanka ko ya kawata ma wani sako ya gyara maka shi to ne Allah ya ce ya ka samu irin waɗanda abubuwa tunanin da fi ƙarfinka ko wanda ka fi ƙarfi Allah ya ce to fasta izbillah ka nemi tsari ga Allah ya fasta billahi wal ja'a fi dafi fi dafi an ka wajen tunkun irin wannan tunani daga barinka yadda an ta ka koma ma Allah saboda innahu lalle shi Allah sami'un mai ji ne da aka walin ibadi ai lima ta kulu da abin da dukkan faɗa Allah na ji alimun bi ma yana kuma masani ga abin da kake aikatawa kai da dukkan bayi ba ya. Wani ubangiji ya ja hankalin mu nan da kyawawan halaye in kana mu'amala da mutane kaka ce sai an yi ma daidai in kace sai an yi ma daidai na kwarai dai kaka ya zama da shi ba ka ya zama da kowa saboda kowa na da nakasu kowa na da ɗan na ƙasu ne in malami na tabbiya kana kana kana bin abin yanzu kana kammala kace saboda ba ma asuli kan ya ta Allah ya wanda kuje na fa mun bin mali in mai kuɗi na tabbiya yanzu kana kana bin duk wanda ka zo mai yan miliyan yan bin gobe ba a shekara sai ya fara gajiya ne to haka ko je in kana kai mutum zai ka hana mai zama laya kai ba Allah ka kawo Kara awawa ne magana yau gobe ka ci awawa ne magana jibi sai ga da Allah ne ka hana ni zama lahiya kai ka gani ka ba mutum ya ki sai ba ka zama da mutane lahiya to shine Allah ya ce subhanahu wa ta'ala in ta faru ga mutum irin haka wasu abubuwa su faru ya nemi tsari ga Allah madaukakin sarki ya lafe ga Allah madaukakin sarki shi Allah ya tun, tunku da masa sharri nan biyar yana yin saboda Allah na jin sai ya roka kuma yana ganin sa lokacin da yake aikata abin da ya kamata sai Allah ya ce a gaba innal ladina taqaw الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون نعم وبنجي مدعو في الجنسة innal ladina taqaw lalle waɗannan da suka ji tsoron Allah allazina ittasafu bi taqwallahi suka kamantu da tsoron Allah shine ibtisalul ma'murati wa tarkul manhiyat wal khawfu min al-jamil wal amalu bit tanzih shine takawa abinda aka umurce ka da shi gurgudu don Allah ya ce ka tabullahi masadat ku ji tsoron Allah gurgudu wanda Allah ya kore ku kana son zuwa haji an azama dole ne in kana da kuɗi ba ka da su ba ka da zai ke zaman ne don haka kuma ka zartar da abin da aka ce ka hannun daga abin da aka hana sannan qur'ani na dubban da yake koyarwa ka rike su ka yi amfani da su in aka yi wannan an samu takawa to ne Allah ya ce lalle masu takawa waɗanda suka kamantu da halayen masu takawa idan masahu ba'ifun min shaitani idan wata fisga daga shaitan ta same su ma'ana idan asabahum shaitanu bi waswasatihi wa hama hawlahum bi hawajisihi idan shaitan ya same su da wani sanya wani wasawasi na kawo maka ai yanzu dai in samu dai in yi kaza ka ci a'udhu billahi minash shaitani Allah ya tsare daga sharri wannan abu kai maza maza kai isti'aza zuciyarka tana kawata ma game da mata tana kawata ma ga zuciya tana kawata ma cikin zuciyarka ta gwada ma dai aiwatar da wani abu ko wata magana in ka ji wanda ya zo maka sai da shi ba da rabi saboda tana kama abin da bai da kyau kuma ba ita bace dai ita kanta tana da nata aiki don an ce inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi rai umarni take ita ma da mummuna shi sa manzo Allah ya ce a'adal azurika nafsuka allati baina jambayka wato mai girma mafi girman makiyan ka ne rayuwar ka wadda a cikin injimin ka wanda a tsakanin sassanin ka guda biyu shi ya hikuwa zama mafi saboda zuciya ta sa ka kai abin da ba daidai ba ka raba hanya da ubangiji ka raba hanya da mahaifin ne ka raba hanya da abokan zama kaga ai ta zama ta zama abokiyar adawa da kun ji da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum lalle cikin matan ku na aure da yayan ku na yawa kuna da a cikin su bisa Allah saboda duk wanda da da mai rai ne ya dauke ka ka saba ma Allah ya zama maki da ni saboda ya kai ka ga halakar da ba su da magani har abada ya kai ka ga hada da wanda ba ka yi ba har abada wannan sai aka ambace su makiya saboda sun saka son da hada musu ko girmama su ya dauke ka ka saba ma mahalicci ka shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake idan shaidan ya sami wani ku da wata shafa ta sanya wani wata wafi mummuna wa hama haulahu ka fara yin tunani a gehen wannan abin da hawajibi cikin tunaninka Allah ya ce to su masu takawa ta zakaru za su tuno ni suka tunowa da zakaru zallar. ba wani mutume ya taɓa neman wata mai kiba kamar yadda makaranta karanta da yadda salihina ya ta ya so ta kamar kamar ya kwaci yayi yayi tabbuwa yi sai dai Allah ya kawo mata jarraba ta shekara ta rashi sai ta zo ta sami ta cewa ne yau ban da gabas ban biya ma ta ta da kan nema gare ni ka je in biya maka ka bani abinda zan ciyar da rayuwata ya je ba ta dinari ɗari da ɗari da ishirin dinari ɗaya ɗaya har ɗari da kai da suka wuce ta yadda ya ta kanta da cewa ne ka ji tsoron Allah kada ka buɗe zobe sai da haƙƙi ne kada ka buɗe abin da an rufaffe sai da haƙƙin shari'a wannan kalimar da matan nan taimai sai ta kama su ce su ya sa ya kama dole ƙarfi ya ci su da ita da kuɗin biya bar su saboda Allah ni ya gani tsoron Allah ne ba wani ya hana shi ba ba ɗaki ba samu ba ba komi ba shi yasa cikin tabatu yuzilluhumullahu fi zillihi Yau, la zilla illa zilla akwai rajulun da atu mar'atun zatu mansibin wa jimalin fa qala inni akhafu Allah rabbal alamin cikin mutum bakwai ne da aka ce gobe radda za a kawo rana daidai da kanun mutane Allah zai kawo su mutum bakwai cikin inuwa aka ce cikin akwai wanda wata mace ma'abuciya daraja ga kyau ga daraja ga gani son kowa ki wanda ya rasa dan neme shi da zan neme shi yace kafin kafin rabbal alamin Allah ce na yi mai alƙawari wannan bawan Allah zan saka shi cikin inuwan nan ranar tashiyar kyama wanda ko ta al'arshi ko kuma wata inuwa wanda Allah zai kaga don daɗa dama don kare bayansa daga daga matsalar ranar hibadi kun ga wannan shine takawa to ne Allah ya ce lalle ne waɗannan da suka yi takawa in suka samu kansu shi ya ɗan biyo cikin zuciyarsu da dan wasawasin da ba daidai ba da zakaru itaballahi za su tuna hukumar Allah wa sawabahu da ladashi su ga in sun bar aikin ga za su lada sai kaunar lada ya zaburar da su su yi aikin nan ba don suna jin daɗi ba don dai suna kaunar wannan lada sai su yi aikin ko bi wuya ta haka nan kuma duk wanda suka san abu in suka tuno da aikin yana aikin su ga hukumar Allah sai su tuno da hukumar Allah sai su kame kansu daga wannan abin da suka yi su aikata Allah ya ci fa idafun mubsiruna sai ga sun dawo cikin hayyacin su ayyubsiruna alhaqqa bi nuril basirati da su suna ganin gaskiya da hasken nan na basira da Allah ya walka musu cikin zuciya-suƙi. zuciyarsu wa na min wasawisi shaytan dai su kuta da kansu daga sharri wasawisi shaytan kun san shaytan yana yawo cikin mutum amma babban da ya take shi ne zuciya yanzu Allah a cikin sahihu muslim ya ce shaytan ya jari min ibn adama majarar dammi fil urubi shaytan yana gudana cikin adam gudana irin gudana ta jiyoji a cikin ta gudana jiri a cikin jiyoji kowan mu bai shakka magudanar jini cikin jiki shi ne jiyoji haka annabi ya kamanta yadda shaidan ke samun dama yana yawata amma manzon Allah ya ce wa diku majariyahu bi saumi wa zikirin lahi. kunta tauraren da yake yana yawo cikin jinku da azumi da ambaton Allah madaukaki sarki saboda bayan Allah masu ambaton Allah shi dan bai shiga jikin su inna ma sultanu ala allazina yatawallawna huwa allazina hum bihi mushrikun kai masu jibanta kai masu kulumboto masu kirce kirce ko ne yake samun ya su inda ya kaso amma innahu laysa lahu sultanu ala allazina amanu wa ala rasulihim yatawakkaluna baya da iko akan waɗanda suke dogaro ga Allah kuma suke ambaton Allah dare da rana irin ambaton da aka shara'anta ba su kulle ba wallahu alam na. a gaba Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce wa ikwanuhum yamuddunahum fil ghayyi yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ikwanuhum yamuddunahum fil ghayyi su mutane yan uwansu shaidanu na lam yattaqullaha wa humul kafaratu su ne ne abba su tsoron Allah ba su ne al kafaratul fajara kafirai waɗanda suka hinjire ma Allah to su kam fa inna shiyadina tudwihin kan batar da su wa tuzayyinu lahum sabila dalal kuma ta tsawa musu hanyoyin fata sai su bita gwada musu ya sai kaga ba za su da shirya ba Allah ya ce sun ba la yi kufiru na la yi kufiru na wala yi kufiru na an jiwa ihim in shi ne shiga gaban mutum ya ci nasara har abada bai dawo daga barin matar da shi sai ya kai shi wutar jahannama sannan ya dawo ya faɗa mai ban sa kuma sai ka sa ka ya ce da ka gane ni duniya ido da ido ka ce a ce to ni ba wannan na ranta da yau da abin da ka ce kayan da na sa'a kamar yadda hudu fita dan can cikin suratul ibrahim Allah ya ce subhanahu وإذا لم تأتهم بآية وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي وما هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ubangiji madaukakin sarki bayan ya yi muna magana akan abin da shahi shafa shedan da kuma yadda masu takawa suke samun dama su yi amfani da basirar nan da Allah ya sanya amsa cikin imani su tun tunkuli sharrukansa da kuma yadda ya gwada mana yadda shedanu suke da tasiri ga waɗanda suke matattu kamar yadda ya ce ina ji Allah shi yaɗi na auliya a na la nuna. Allah ya ce ina ji Allah shi yaɗi na mun sanya shedanu su zama auliya zama masoya layu la yu'minuna waɗanda ba su da imani da Allah kaga wannan ya bada shedanu suna da tasiri suna da tasiri ai to a zauna ka kowa ya ke dubi ka bai masu duba su duba ne an ka yi duba sai a sai a sanya muna har wannan al'amari ba waɗanda ya kamata su kai duba sai su kai na'am to shine Allah ya ce bayan ya yi muna wancan bayani ya ce wa idza lam ta'tihim bi ayati idan ma har baka zo musu da aya baka maka ku kamar yadda suka nema ma'ana wa idza lam atihim bi mu'jizatin tara ku idan baka zo musu ba da wata aya cikin abin da suka nema don su yi ta nema annabi ya kan yanzu bai da musu maka ta zama mare mari za mu kunga wanda suke nema a sauko musu da alkur'ani daga sama a zo musu da mala'iku suna suna suna shaida annabi manzo Allah ne duka shine Allah ya ce to in suka nemi ka baka zo musu da waɗannan abin da suka nema kalu sai su ce laula da baita ha ni yasa baka tsaga ba da sauran rayuwar ka duk aikin ne dauri ka tsaga wannan hujjar da muka ce maka mu'jiza da ka tsaga alqur'ani ka zo da shi ma'ana sai su ce laula istarat a min indik min nafsika yasa ba za ka kirkiro ta a wajen gehen kanka ba aka ce wa huwa tahakkumun minkum la'natullahi alayhi wannan wani izgili ne suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kul ka gaya musu matsayin ka inna ma attabi'u ma yuha ilayya ni ina bi abin da Allah ya bi aikin sa ne min rabbi daga gurin ubangiji ai kullahu ya muhammad laysa al-amru ilayya al-amri zuwa da mu'jiza ba nawa bane hatta atiya bi shay'in min indi nafsi bare in zo da wani abu da kake hin kaya don Allah bai zuwa da wani abu da ba manzon Allah wanda ya kowa daraja duk wanda mace ta tuka ta haifa duniya annabi Muhammadu ya yi daraja da Allah shi ya shugaban manzanni Allah gaba daya shi ya shugaban annabawa amma kuma baya ce Allah ya ce ka wada musu baka da hakkin zuwa da komai take in ka da Allah yanzu wani ya kirkiro wani abu ya kawo shi muna abin bauta ma Allah ne za mu yarda ashe ba a ba annabi dama ba ana ba wani يا سيما الذي ولو تقول علينا بعض الأقاويل al-aqawil لأخذنا علينا بعض الأقاويل لأخذنا لأخذنا منه باليمين الله يسوى ولو تقول علينا لقطعنا منه الوثيق وما منكم من أحد وما منكم من أحد عنه حاجزين ya yi sa kar Ta ka ga wannan in aka ga ma annabi ne wannan da ta da kasancewa ya fi kowa daraja sunan sama Allah bai taɓa ce Muhammad ya ce ya Nuhu ya Salihu ya Ibrahima ya Hudu ko ba haka ba ya Isa bana Maryama amma sun taɓa ya Muhammadu ko ko da nake ya Muhammadu ka da ni ko su ji tsoron Allah dan ba irin kiran da Allah kai ne kawai la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ka sai ka karanta ba da shiru ne kan gane Allah bai son irin gayan suna annabi sai in zai bada labari wa ma muhammadun illa rasul muhammadu bai kasance ba face manzo Muhammadu rasulullah ko ba haka ba wannan kaga bayani ne yake a kansa amma ya hukunce shi wajen hukunci annabawa girmamawa ta ga ubangiji madaukakin sarki yana kunya ya gunki suna annabi ya kira ya ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan mustammil ya ayyuhan mudaffir ko ba haka ba girmamawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma yayi mai wanda magana wanda magana tana da ban tsoro da cewa mu mu samu yanda ke kirkiro mu na wani abu a ce kuma mun rike shi Allah madaukakin sarki ya ce subhanahu wa ta'ala kul inna ma attabi ma yuha ni kawai ina bin abin da aka yi wa ayyuka zuwa gare ni min rabbi na daga gurin ubangiji kuma hada basairun min rabbikum kuma wannan qur'ani nurarwa ce ta gurin ubangiji Nurarwa ce Allah ya saukar da alqur'ani da durar da bayi ina za ka samu nurarwa da alqur'ani sai ka ga an kawo ma'adawa ga su da ƙarfi ga su da yawa ga su da zuciya ga san mudawa Da mutane annabi Nuhu da yawan shekaru da sauransu amma duka sabo bai bar su ba sai je kai su lakira da Allah kai da ka shekara 60 an kabe kai karshen wanda ka shekara tara, shekara dubu yana yana da sauran ƙari, kai da ka shekara 60 wanda ya ka ƙarfin ka nan kai ya kamata kai jami'a da Allah kai kamata don haka kawo ma wasu abubuwa na kistocin suka gabata ga baka labarin abin da halayyar aljanna take da ni'imar da a ciki to lurar da kai ne cewa kada wanga dan daɗi na duniya kada dan girman da kaka samu ga suwa ne kada dan gallar da kaka ci da hannun suwa ne ka sa ka rabu da ubangiji kaka yi hasara babba la tu'asir al-faniya ala al kada ka ta, son wanda yake mai karewa bisa ga mai dawwama to shine Allah yake wannan Qur'ani durarwa Allah ce ga talibai durarwa Allah hadal al jalil wannan qur'ani mai girma bayyana sun hujjoji ne bayyanannu wa ina liyara kuma da dalilai waɗanda suke masu haskawa yi guni an gairi jibi da mu'jiza ba sai an kawo ta mu'jiza ba ai qur'ani ya isa ya zama mu'jiza ko bi manzilatil basairi iri qulubi bihi wato shi haka yake matsayin kamar wata mu'jiza wanda aka karanta ma alqur'ani ya ji ya kawo kamatai ya duk duniya magana kowa ba ta yi kama da shi ai ya zama mai mu'jiza yubsaru haqqu bihi ana risuwa ana kan ana gane gaskiya da da qur'ani wa kuma ana iya fahimta shi hukunce hukuncinsa ta hanyar bin qur'ani mai girma ka gane gaskiya kuma ka gane lalle maslaha da a cikin abin da aka yi don haka Allah ya ce wa hudan kuma shirya Allah ne ga talibai ma'ana wa hidayatan da kuma shirarwa ne ga talibai duniya a haɗa ma yadda za ba Allah hakke na yi a haɗa ma yadda za ka ba mahaifin ne hakke su a haɗa ma yadda mahaifin ne za su tattali ɗayan su a haɗa ma yadda babbar babbar da yawa ƙarami tausayi a haɗa ma yadda ya kamata ƙarami ya girmama na gaba wannan shi da aka cewa hidayatan kai da bayyana maka hakkin kowa hakkin kowa sai a yi maka bayanin masahilla yace sannan kuma ba shi ka ga wa rahmatan li qaumin qur'ani jinkarin Allah ne ga mutanen da suke Allah ya ya taimake su suna daga cikin waɗanda suke masu imani da Allah bari mu karfe da surar da yau karance mu da ayoyi ko lokaci ya yi har da kai to shi kenan karshe na a karanta ina na za mu tashi kenan wai za ku da Qur'ani ko darasi ne na karatu ba shi to abin da ba karanto da shi Allah shi amfani da shi abin da aka yi kuskure ne akwai shi Allah ya ganar da mu kuskure mu kuma muna bara ga malamai in da aka yi ka so fara su gyara ba makarantar su na saba ce makaranta ce ta neman a yi taimakeke ne da yan uwa tallata gaskiya Allah ya taimake mu gyara mu shura shura na Allah ya saka alkhairi ah, kuma kullum dai akwai mutane da yara da suka rubuta suna neman Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi Na namu duka wannan kuma yake ta assalamu alaikum ana ga wasu malam ah, yana da tambaya na shi ne yake da rashin lafiya ta kankancewa a zakari ta kankancewa a zakari kankancewa shi na aura ɗaya ko dai zai bayani ba da eh, yace yana da wannan rashin lafiya kuma ta rashin ciwon shawa bayan shawon mata hmm. kuma bai taɓa fitar da maniyyi ba ko kuma ma farki ko a bayyane ko a farke kuma ya yi ta neman magani na asibiti da na gargajiya yanzu yana da tsawon shekara talatin da bakwai a duniya na ya ce shin ya halatta ya yi aure don ya samu mai irin wannan yanayin nashi wanda ya ma ba shi da shawa na a yi sharafin ba ainihin jima'i sai dai sayarwa da ba da sauran sannan ya ce yana neman malam ya shi da sauran yawa su ya yi a cikin addu'a ya shi neman magani har ya sauke na abu na farko dan uwa dai muna jajanta maka wannan jarraba ta muna jajanta maka kuma ba gaban gana Allah ya maka kana akwai abin da ya bari don ka muna ba ta hankuri a ɗauki wannan abin ba komi ba ne kai bawa ne na Allah ya sarrafa ta wanda yake su kuma ka halinsa rarraba bayin su ba wanga ya hana wanda ba ta mutu ta ba sai wani abu mun taɓa kawo muku kisar Alauddin Jabarin da ya ce ma ɗan abba zai ce mai har a duka ala imra'atin min ahli janna ko in gwada maka ya janna ya ce eh, ya ce hadhihi al-mar'atu sauda yace ga mace can baka ita ce ya aljanna a kacin biya sallallahu alaihi wasallam ta zo mu aiki baka ya rasulullah ud'ullaha an yu'afiyani a roƙar min Allah ya bani lahiya wa in ni kusura utaci ina ina farfadiya manzo Allah ya kalle ta sama da kafa ce in shi ki sabarti wa laki janna in kina so jarrabawa ka azabi ki sai an kai don a baki aljanna in kina so ki hankuri aljanna kina na aji akan wanda matsala ta warwa in ko baki ba aljanna ero kan miki Allah ya baki lahiya tace jam annabi ina ni ka bari aljanna in samu lahiya tace anayi yi man ya Allah in ta faɗi ta amma udu Allah Allah ta kashe faru kan ni Allah ka in kura ni gaban mutane ya roƙa mata kada Allah ya saki jarraba ta daura bayyana bai farfadiya kun ga wannan farfadiya yanzu in mu ya farfadiya ba kai ne kai kuma ma a ce bai da maza kuta da farfadiya ba don Allah ba don Allah wani ya yi sauki don maza su da sai wanda ka faɗa ma amma ita ya kowa sai ya santa da nakasa da wahala amma a ce an wa wannan mutum ya ce wannan don aljanna hmm. don sani ko wannan kaza ku da aka hana maka kila aljanna ka ta annan don haka karka ji ciwo kuma karka rena ma ubangiji karka dora ta Allah yomi ni ma a baka yi mai komi ba bawa kai hakuri na biyu kuma game da matsalar samun aure eh dama ai kufu'a dama in za a aure za a samu kafa a tsakanin namiji da mace ba a aure malum malukuru almajiya suna magana akan a kwarai da gaske in za ka yi aure ka dubi irin wadda irin ku da arzikin ku yake irin bidiyo ne ba in ka aure yan mawadata kana talaka auren ku bai kai karko in ka aure biyar sarakuna kana kana dan talakawa za ka zama bawa da yanzu ana ana kiran ka ayi ta ka asali mai ayyuka ka zama ka zama buhari kai ma don haka nan kafa'a abu ne mai kyau duka ka gane wanda ita ce matsalar ka an samu mai irin ta to shi nan sai gwada bai auren su ai ba jima'i da aure ko jima'i da aure ai jima'i yana daga cikin amfanin aure amma ba shi kadai ne ba akwai samun yan uwa yanzu in kai aure ka zama yan uwan matan nan ko baka zama yan ta ba yan ta sun zama naka ka samu dangi wanda ba naka ba sannan ana yi ma abinci kai ana share ma gidanka ko ba haka ba don haka wannan abin sai da mazzar sauri kai ba ta damuwa da rashin jima'i da ba ta damuwa amma in tana damuwa ita kuma ba ka yi wannan biyan bukata haramun ne kai wannan auren saboda an ɗauka haƙƙin mai rai wallahu ta'ala a'ala wa a'lam na'am eh da wa ita la tika alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله لو كتاب أولنا مسلاتي yi karatu alkur'ani mai girma mai gila da mu je mu Allah ka ba mu da amfani da razzar da zarrafe mu da tsakanin da zai mara kyau kuma Allah ka ba mu da mu yawa da za ta shi mu cere na hana kawo da kiyar Allah mun tsari nan muna da bukatu gare ka masu yawa Allah ka karba mu da ibadoci da ka mukai inda muka samu dan tun shi Allah ka yaye muna Allah ka damar da mu da haifin mu koya mu da wannan addini da malum ba wadanda suka yi baya wuce dan gaskiya wadanda Allah ya kuma Allah ka su gama lafiya ubangiji Allah kawa jagorori ne jagoranci su aikata daidai inda suke daidai Allah ta karfafa su inda suke abin da ba daidai ba kuma ubangiji Allah ka jaye mana hannun su daga aikata abin da ba daidai ba اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من كل دين وعذاب الاخره يا رب العالمين اللهم انا نسالك من شان ما تكلنا من الاحد والولد والمال غير الزاد ولا المكر اللهم اكفنا بهلاك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساجين وأن تتوب علينا وتغفر لنا وإذا أردت بك فتنة فنجنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يكرهنا إلى حبك يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين